kuma idan masu saro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji alhaji zakari yana gaya wa matarsa hajiya umma cewa wato alhaji baffa ya fi son alhaji ahmad shi da hajiya amina mun rasa dalilin da ya sa ya fifita su a mu ne da alhaji sani baya son mu kamar yadda yake son su mun rasa dalili ko don su ne gaba da mu shi yasa yake nuna mana haka uku ta ce ba wani abu ya kawo haka ba alhaji kasan su sun iya kini bibi da makirci shi yasa suka fi ku fawa a wajensa kai ko da alhaji sani ba ku iya makirci ba ya ce wannan haka yake maganar da kika faɗa gaskiya ne hajiya umma su munafukan mutane ne na ƙarshe mu ko ba mu iya munafunci ba ta ce wannan haka yake ku abinku kuke yi saboda allah ba don wani ba ya ce na manta ma ban faɗa miki ba ranar talata abbas zai dawo daga birnin london ta ce allah sarki ya kammala karatun ya ce eh ya gama kin ga sai ya dawo a daidaita kenan ko yana zuwa sai a yi magana aure da shi da haniya to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya ci gaba cewa tun da daman abin ɗaya ne mai za a tsaya jira kawai sai magana sa rana ta ce haka yake To, can kuwa Saratu tana isa gida ta yi kiran Abdullahi a waya ta yi rashin sa'a lokacin ta kira shi wayar tashi a kashe take. Ta duba lambar ta ce ko ba daidai ta ɗauko lambar ba, ta duba ta ga ta cika daidai. Ta ce bari an jima ta ƙara gwadawa ta gani ko za ta shiga. Misalin karfe biyan na yamma ta kuma gwada kiransa ta yi sa'a wayar a kunne take. Sai dai kuma bata samu kiran nata ya shiga ba tana bugawa sai a ce mata yana waya. ta kai wajen awa biyu tana buga masa wayar sai a ce mata yana waya saratu ta ji haushi sosai ta ce yanzu haka yana can yana waya da haniya na san ba wacce zai zauna ya waya da ita ya shafe tsawon awa biyu yana waya sai da haniya to sai da kudin abdullahi ya kare a wayar sannan ta katse tana yankewa kiran saratu ya shigo wayar abdullahi ta kama ringin. ya kura wayar ido yana kallon lambar ya ce cikin ransa ya san haniya ba ta da wannan lamba balle ya ce ta ta ce har kiran ya katse bai daga ba sar ta ce kin ga dan wulakanci ya ki dagawa ba ta yi zuciya ba ta koma bugawa abdullahi ya ce bari dai ya daga ya ji waye yake kiransa yana daga kiran saratu ya ji muryar mace saratu ta kashe murya ta ce salamu alaikum abdullahi ya amsa sannan ya ce da wa nake magana saratu ta ce madina ce ya maimaita sunan ya ce madina kuma wace ce madina wa kike nema ta ce ismail nake nema wannan ba ismail ba ne ki duba ki gani lambar da kika bugu ta ce gashi kuma sai na ji kamar muryarsa ya ce to ba shi ba ne za ta kuma magana ya kashe wayar don ya ji tana so ta ja shi da magana shi ko bata san baya so a dame shi da magana ba saratu ta duba wayarta ta ga ya kashe ta ce lalle ma wannan mutumin dan wulakanci ne shine ya kashe wayar gaba daya zan yi maganinsa bai san irin mu ba a yi mana haka ba a zauna lafiya idan ya zo hannuna zan rama abin da ya yi mu ta ɗau alkawarin sai ta yi maganin abdullahi to bayan sati biyu haniya tana zaune a ɗaki akan kujera hajiya umma ta shigo ɗakin ta ga haniyar a zaune ta yi murmushi ta je ta zauna kusa da ita ta ce yar gidan umma me ake yi a ɗaki tun ɗazun baki fito falo mun yi hira ba ta yi murmushi ta ce wallahi umma yau haka kawai na tashi na ji bana jin daɗin jikina ko ina ciwo yake mu kaja umma ta ce sannu kin ji haniya barin ɗauko miki maganin ciwon jiki ki sha ko Allah zai sa ki samu sauki ta tashi ta je ta kawo mata maganin ta sha ta ce yau kin sha to Allah ya kawo sauki ta ce amin umma ta ce to ki tashi ki je a banki yana kiranki gabanta ta je ya faɗi da ta ji an ce ta je abbanta yana kira ta kalli umman tata hajiya umma ta ce baki je abin nan faɗa miki ba ne ta ce to umma zan je yanzu sai kin taho ta yi gaba bayan fitar mahaifiyarta sai ta ɗauko ɗan ƙaramin hijabinta ta sa sannan ta nufi ɓangaren ɗakin abban nata tana isa kofar ɗakin ta durkusa a gaban abban nata ta ce abba gani ya ce ya na ganki haka haniya ba kya jin daɗi ne Hajiya Umma ta yi sauri ta yi magana ta ce ba ta jin daɗi amma na ba ta magani ta sha ya ce sannu kin ji haniya ta ce yawa abba ya ce zauna mana haniya kika tsuguna magana nake so na yi da ki haniya ta gyara zamanta Alai zakar ya ce aniya dalilin da yasa na ce ki zo shine ina so in sanar da ke an jima za ki yi bako ya yanki abar zai zo wajenki ina so ki ɗauke shi da muhimmanci shi muke so mu haɗa ki da shi a matsayin mijin da za ki aura ki sakan masa fuska kin san an ce shimfiɗar fuska ta fita tabarma sai ya ga fuska a wajenki sannan zai marmarin ya kuma zuwa wajenki ya koma kiran sunanta ya ce haniya idan kika daraja abbas ni mahaifinki alhaji zakari kika girmama idan kika wulakanta shi ni kika wulakanta idan kina so ki faranta mana rai a matsayinmu na iyayenki to ki bi mu. idan kika wulakanta shi to zai zo ya faɗa min abin da ke kai masa kuma za ki gamu da ni hajja umma ta ce in allah ya yarda ba za ta yi masa komai ba na dai faɗa mata idan ta wulaƙanta shi za ta gamu da na. haniya kawai sai ta ji hawaye suna zubo mata ido hajja umma ta ce haba haniya me kuma na yin kukan ke fa haka kiki da an taɓa ki sai ki hau kuka saboda hawayen ya yi miki yawa ko alhaji zakari bai kula su ba ya fice sa ya bar su anan. hajja umma ta yi tararashin haniya ta yi shiru to misalin karfe biyan ne ma abu zai zo gidan su haniya ya ci kwalliya sosai to gaskiya ya yi kyau shi ma abbas kyakkyawa ne bai da wata mukusa a jikinsa abbas bai da abin kushewa a tare da shi yana zaune a falo hajiya umma ta shigo falon fuska ta cike da fara'a ta ce sanda zuwa abbas cikin sakin fuska ya ce yau umma mutanen london an dawo yi eh, mun dawo umma ta nemi waje ta zauna abbas ya gaida ita bayan sun gama gaisawa hajiya umma ta tashi ta ce bari in turo maka matuniyar ya ce to haniya tana zaune akan duma ta idar da sallah tana jan tasbi hajiya umma ta shiga ɗakin ta ce mata ba dai sai yanzu kika yi sallar la'asar ba ta ce a umma tun da na yi sallah tasbi na zauna nake ja shi yasa ban tashi ba ta ce oho to ki tashi ki shirya kwanki ya zo haniya ta ɓata rai hajiya umma ta ce ba magana nake miki ba ki yi sauri ki shirya yana falo yana jiranki haniya ta ki tashi Hajiya Umma ta ce, "Haniya wato kin fi so ki ga na yana ɓaci ko? Idan mahaifinki ya dawo ya samu labarin baki fita wajensa ba ƙarshe laifin a kaina zai ƙare. Cewa zai ni ce ban sa ki kika fita ba. Kin ga sai yi min abin da yake so. Ko me yi min ke kika ja min? Idan ba so ki kike raina ya ɓaci ba to ki tashi ki shirya ki tafi." Haniya ta miƙe ta ɗauko ƙaton hijabinta ta sa za ta fita kenan hajiya umma ta dakatar da ita ta ce ba dai wajen abin zaki za ki tafi a haka ba ta ce to umma don na je wajensa haka na yi laifi ta ce haba haniya haka zaki tafi kamar an koro ki kalle ki fa kamar wacce ta fito a cikin yayi kin yi wani kujai-kujai da ke barin ɗauko miki kaya kisa haja umma ta buɗe sef ɗin kayan haniya ta ɗauko mata na karshen adaka ta ce mata wannan ya dace ki saka ta ce gaskiya umma ba zan sa wayannan kayan ba cikin san Allah na rantse miki wallahi su zaki sa idan kuma kin ki sakawa wallahi yau a gidan nan sai kin ga wulakancin da baki taba gani ba hanni zaki yi wa rashin kunya kin samu ina lallaba ki shine zaki rika taka ni to baki isa ba wuce ki je ki sa hanni ba ta da yadda za ta yi dole ta bi umarnin mahaifiyarta bayan ta sa kayan ta takura mata sai da ta yi kwalliya a fuskarta hanni ta yi kyau sosai yawwa ko kifa amma da za ki je masa kamar an tono ki a rami aikin ga haka ya fiye ganke tsab da ki haniya ta zumburi baki ta yayi mikatan hijabinta ta tafi tana fushi tana zuwa falon ta yi sallama abba ya amsa sallamar sannan ya ɗago kansa ya kalle ta ya ga fuskar ta ba yabo babu fallasa ta nemi waje ta zauna cikin sanyin murya ta gaida shi abba zai ji daɗin yadda ta gaida shi cikin ladabi da yake shi mutum ne mai son ya ga ana girmama shi bayan sun gaisa suka yi shiru ba wanda ya ce uffan abbas ya ji shirin ya yi yawa ya ga kuma shi ya kamata ya yi magana sai ya katsa shirin ya ce ajiya ya karatu ya haƙuri da mu yana fatan kin gane ya yanke abbas baki manta da ni ba ya faɗi maganar yana kallon fuskarta aniya ta ce ban manta da kai ba ya ce da kyau ashe baki manta da ya yanke ba ta yi shiru abu zai ce kafin na ce wani abu ina fatan abu ya miki bayanin zuwa na wajenki na san ya faɗa miki dalilin da yasa na zo wajenki da fatan babu matsala a wajenkin ni dai a nawa bangaren babu matsala lokacin da aka faɗa min cewa in zo wajenki in nemi aurenki na yi mamaki sosai na ce yanzu har kin isa aure lokacin da na tafi london baki kai girman haka ba ko da yanzu ma ba wani cika ido kika yi ba ana so dai a bi tsarin abin da musulunci ya ce ne a wurin da ke da wuri ba sai kin girma da yawa ba hakan da abban ya yi yana da kyau amma ni da ana ra'ayin na fi so in auri budurwa wacce ta mallaki hankalin kanta sosai ba kamar wacce kurciya take ɗibanta ba kafin ka ce ta yi maka wani abin ta yi maka saboda ta riga ta gama karanta halayenka ba sai ka ce a yi ba sannan za a yi maka haushi ya kama haniya ta ce lalle ma wannan mutumin dan renin hankali ne dama ya samu na zo masa shine yake so ya faɗa min magana lalle zan yi maganin sa in ni ce amma fa idan na bar shi ya tafi ban mayan masa da amsar maganar sa ba ai ya sha da ni Aniya ta kalle shi ta ce masa ko yanzu ba ta ɓaci ba kana iya zuwa ka auri wacce kake so tun da ka fi son cikakkiyar budurwa kana iya auren wacce kuke kai ɗaya da ita ma a shekaru ko kuma ka auri wacce ta girme ka da ya fi maka daidai tunda haka ne ra'ayinka ba ka tsaya wajen yarinya ba wacce za ta yi maka wasa a gida ba za ta tsaya ta kula da kai sosai ba kaga ƙwarya ta bi ƙwarya kenan ko kai ka aure daidai da kai ni ma ka bane aure daidai da ni mamaki ya kama abbas ya tsaya kawai yana kallon haniya bai yi tunanin haniya za ta iya faɗa masa magana haka ba yana ganin ta yarinya ya kuma rena mata hankali ya kalle ta kawai ya ce kamar yadda kika ce ina iya zuwa in aure daidai da ni ni ma na fi son hakan to da yake ni mutum ne mai biyayya iyaye zai yi wahala mahaifina ya ce na yi abu na ce ba zan yi ba ina kokari na ga na faranta wa mahaifina rai kin ga tun da shi ya umarce ni na zo wajen ki banda hujjar da zan ce ba zan zo wajen ba zan bi umarninsa in aure ki a taro a rufa wa juna asiri ya faɗi magana cikin gadara kallon da haniya ta watsa masa shi ya sa shi kallonta ya ce wannan kallon da kika yi min ya sunan kallon ta ɗauke kanta ta juya shi gefe ta ce masa a matsayinka na babba kana iya fassara sunan kallon da na yi maka. a matsayina na yarinya wacce bata mallaki hankalin kanta ba kurciya tana ɗibata ya yi murmushi ya girgiza kai ya ce eh, lalle ma yarinyar nan wato ke magwana ce wajen iya rashin kunya ko to in ko haka ne kin fada hannun daidai da ke cikin zuciyarsa yake wannan magana ya kuma kallanta a karo na biyu ya ce amma dai haniya yana da kyau idan ka ga abu ka tambaya ba laifi ba ne don ka ce a sanar da kai amsar abin ko murmushi ta yi ta ce kana so a baka amsa kenan ya gyada mata kai ta ce kallon kurciya na yi maka ina fatan ka gamsu da magana da na faɗa maka abin sai shiru cikin ransa ya ce wannan yarinya yan renin hankali ce. Hakika kallon da ta yi masa kallon renin hankali ta yi masa. Amma saboda renin wayo na tambaye ta ta ce min kallon kurciya ta yi min. ya ta katse masa tunanin ta ce ka gama hirar ta haka ni zan tafi. Ya kalle ta ya watsar ya ce ni nake da damar da zan sallame ki ki tafi ba ke ce kike da wannan damar ba. Saboda haka sai ki bari sai lokacin da na sallame ki. ta ce a nawa ganin abin da baka ra'ayi ban ga dalilin da zai sa ka sa abun a gaba kana kallon shi ba kallon shi bai da amfani ko kaɗan abaz ya gare nan hankalin hani ya yawa idan bai taka mata birki ba za ta faɗa masa abin da ya fi haka nan gaba gwamma ya taka mata birki shi ya kamata ya rena mata hankali tun da roƙon shi aka yi aka ce ya zo ya aure ta amma shi ne za ta rena masa hankali kamar wata mai yanci da kamashi ya furta cewa yana son ta sai ta ja masa aji yadda take so ko kuma ta faɗa masa magana da ta ga dama taimaka mata zai yi ya kalle ta ya ce ko da yake na samu labarin wai kina son abdullahi dan gidan mai yako ko me kika gani maitar kika gani kike son sa eh me zaki yi da shi Annatu ta yi sauri ta dakatar da shi ta ce malam ya ishe ka cin mutuncin da kake masa me ya dame ka da abdullahi a haka na ga maitar da kuke cewa suna da ita na ce ina son shi abdullahi yana da babban matsayi a wajena kafin a samu wanda zai mai gurbin abdullahi a cikin zuciyata aiki ne babba wanda ya nuna baya son abdullahi kuma nima ma bana son shi ko kaɗan abba zai kufula ya taso zai mata magana sai ya tunanin bai kamata ya zauna yana sa in sa da haniya ba ba girmansa ba ne ya rabu da ita kawai ta zo hannu idan ta zo hannu sai ya maganinta ya san dai duk rashin kunyata idan ta shiga gidansa ta gama yawo a lokacin zai juya ta yadda ransa yake so ya kalle ta kawai ya murmushi ya mayar da abin wasa ya nuna mata kamar abin bai masa ciwo ba ya ce aniya an taɓa ranki ko tunda an taɓa abdullahi ki aka taɓa ta ce wannan haka yake ya ce ya daidai aniya lokacin tafiya gida ya yi zan tafi sai ki faɗa min abin da kike so in sayo miki idan kuma kuɗi kike so in baki sai ki zaɓi ɗaya cikin zuciyar haniya ta ce ashe ma kai ba wayayye ba ne kana takama kai wayayye ne amma kai da wanda yake a kurmin ƙauye babu bambanci a tsakaninku ya ce magana nake yi miki haniya ta kalle shi ta ce ba na buƙatar abin hannunka ko kaɗan a wajena ba na son komai to masu assalamu